السميع والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله باب الجزاء متاشي باب الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك abinda wannan في ke karantarwa jin tsoron aukawa cikin shirka wato alamar imani ya kan kama a zuciyar mutum kullum ya rinka jin tsoron aukawa cikin shirka kada mutum ya amintu cewa na kai matsayin da na hausu na tsira kullum ya rinka saka tsantsan cikin maganganunsa da ayyukansa kar ya fada cikin abin da yake shirka ne wannan shine abin da babin zai karantar da mu alakar wannan babi da babin da ya gabata babin da ya gabata dai yana magana akan haƙiƙa tauhid cewa kuma man haƙaƙa sauhi da dakhala aljannata bi ghairi hisab to idan har tauhidi ya tabbata alamar tabbatuwarsa shine a ga mutum yana kaffa kaffa kar ya fada cikin shirka don lokacin da duk ka samu tauhidi kamar ka samu wani abu mai girma wanda kake kokarin kare shi kana bincike mai ke kawo masa cikas dan karka aiwatar da shi baka sani ba to sai aka kawo babul khawf min shirki a bayansa وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ubangiji ta ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa an yushraka bihi a haɗa shi da wani wa yaghfiru zalika yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai haka ba abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so wannan aya ta maimaitu a cikin suratul nisa har sau biyu farko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima a wuri na biyu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida san sai aka ce wanda duk yayi shirka da Allah faqad bisara isman azima hakika ya kirkiri isman laifi ko zunubi aziman mai girma kan wuri na biyu aka ce wa man yushrik billah wanda duk ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata manisanci to wannan shi ke nuna munin shirka kasancewar ba a gafartawa idan har mutum ya mutu yana shirka babu yanda za a gafara Allah ta riske shi zai dawwama ne a cikin wuta dindindin babu shi babu fita Allah ya tsare mu to shirka iri biyu ce farko dai tukuna menene shirka kafin mu je kan cewa ta rabu gida biyu abinda ake nufi da shirka shine tasbihul makhluqi bil khaliq تشبيه المخلوق بالخالق abin nufi kamanta abin halitta da mahalicci idan ka ce abin halitta duk abin da halittarsa aka yi mala'ika ne annabi ne waliyu ne malami ne aljanne dan adam ne duk kowanne cikin waɗannan yana zama mai al to ka samu wani al-makhluk ka kamanta ki. ka kwatanta shi bil khaliq da mahalicci shine wa shine Allah da wannan shi da ake kira da suna shirka wannan kamantawar da za ka yi ka kamanta abin halitta da mahalicci wanda zai zama shirka shine kamanta abin halitta da mahalicci cikin abin da shi mahalicci yake ke bantuwa da shi duk abin da yake Allah ne yake banta da shi kadai kafirta da baki ko ku kadirce a zuci cewa kuma wani ma ya siffanta da irin wannan abin to ka kamanta wannan wani din da da Allah ya zama mai kenan ya zama shirka kamar abin da ya safi bangaren rububiyar ubangiji halitta kasewa rayawa arzikawa da sauransu cikin dukkan wani abu wanda Allah ke gudanarwa shi kadai in ka kudirce banda Allah wani ma na yi Ku shi kenan ka kamanta wannan din da Allah wannan abin da kai ya zama shirka kamar abin da ya shafi ibada khasa'is ne na Allah a bauta ta masa shi kadai kara hada shi da wani dukkan dangi na bauta na shi ne mallakar sa ne idan ka kudurce banda Allah akwai wani wanda shi ma ana iya bauta masa ko a kira shi ya ji ya ansa cikin abin da ba mai iyan sai Allah in ka kamanta wannan din da Allah ya zama shirka kenan ina fata an fahimta a takaice dai abin da ake nufi da shirka shine tasbihul makhluq bil khaliq to shirka ta tafi kashi biyu akwai babban shirka akwai karamar shirka babban shirka shine da dauki wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ka sarrafar da shi ga wani wanda ba Allah ba kamar abin da ya shafi addu'a wajen kira wajen roƙo ba a kiran kowa sai Allah don ya kawo amfani ko don ya kautar da wata cuta wannan haƙƙi ne na Allah idan za a kira a kiraye shi kadai domin duk abin da gani a sararin duniyar nan sa ne in ni ina ko kuka samu tashi daga gare shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah idan cuta kuka samu kanku a ciki ba mai ɗaukewa sai ki thumma idza massakum ad-durru fa yayin da muka tashi roƙon ni'ima muka roƙi wani ko cuta ta kama mu muna neman a ɗauke ta muka roƙi wani to mun bauta wani wanda yake ba Allah ba wanda wannan ya zama babbar shirka irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci dukkan nau'i na ibada mallakar Allah ne shi kadai da zaran an sarrafa ga wani wanda ba Allah ba shi ne ya zama babbar shirka karamar shirka kuwa shine kamar riya don zai zo a cikin hadisi annabi ya siffanta riya cewa shirka ce yana daga cikin karamar shirka alhalifu bi rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wannan ita ba karamar shirka ce idan mutum ya baka cewa ya kafirta amma dai ya yi shirka yana daga cikin karamar shirka irin kukan nan na mutuwa yana daga cikin karamar shirka alfahari da kabilarka ko yaranka ko garinka sabanin alfahari da dangantuwa zuwa ga musulunci ka rinka alfahari da dangantuwa zuwa ga wata kabila wannan karamar shirka ce malamai suka yi umumi suka ce kai dukkan abin da in an bi zai kai mutum babbar shirka to shi yin wannan abin ya zama karamar shirka mun gane cewa babbar shirka tana ne tana fitar da mutum daga musulunci karamar shirka kuma tana ne ba ta fitar da mutum daga musulunci amma laifi ne mai girma to sai Allah ce inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaksiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafartawa idan aka hada shi da wani amma yana gafarta ma duna zalika abin da yake kasa da shirka abin da bai kai shirka ba liman yasha da wanda ya ga dama to a nan gurin wasu shirka sai baya gafartawa babbar ko kuma har karamar ma inda mun bayyana cewa akwai karama akwai babba to sai ce la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa idan an yi tarayya da shi babbar ko karamar ko duka biyan. abin da zai kasa taimaka mana ka'idar larabci la yaghfiru an yushraka bihi yusrak fi'li dar ne ga an tashi shiga cikinsa. fi'ilin mudari din nan da an ta shiga cikin sa ana tawilin sa cewa kamar masdar ne yadda takadirin zance zai zanto inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar an da abin da ya shiga cikin ta sun zama mazdar ko mazdar din nan ba zai zanto ma'arifa ba dole ya zamanto na kira a ka'idar larabci Da za ka ce ba la yaghfiru ishraka bihi sai dai la yaghfiru ishrakan bihi in wannan ne ka'idar sai zanto ishrakan din nan na kira ne ga la ta riga yake an nakira fi yaqin nafyi tufidul umur idan misira ta shiga cikin jerin gwanan korewa kamar la ya firu ikirakan bihi a wannan lokaci na kira din nan ta shafi kowane irin nau'i na shirka karama da babba Allah baya gafartawa kowane irin nau'i har ya din Allah baya gafartawa in mutum ya mutu da yi ba Allah baya gafartawa ina fatan kun fahimta sai dai rashin gafarta babba na dawomar da mutum a wuta dindindin rashin gafarta karama na sa a kama mutum da laifi a gobe kiyama daga karshe kuma dai za a kai shi aljanna in dai karamar ita kadai ke amma sai an kana shi da laifin don ku gane munin shirka ba wanda ake yaki a karamar da babba haka sai ku islam din tafiya ya tabbatar don wannan ka'idar kenan la yasiru israkan bihi idan ba gafarta masa wani hukuncin hukuncinsa kenan innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar shine sakamakon in ka da wannan aya wannan domin Allah mana nune shirka kenan abu na gaba wajen fassara mukan ce wa yakfiru ma duna zalika ya ya kamata mu fassara wannan lafazin yana gafarta koma bayan haka za mu ce ko yana gafarta abin da ba haka ba ba daɗe ba ne ba domin idan muka ce wa yakuru ma duna zalika yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so ko wa yakuru ma duna zalika yana gafarta abin da ba shirka ba liman ya sha ga wanda ya ga dama wannan akwai bambanci domin ya yaghfiru ma duna zalika ai aqallu min zalika yana gafarta abin da bai kai shirka ba girma amma wa yakfiru ma duna zalika idan muka fassara shi ma siwa zalika yana gafarta duk abin da ba shirka ba wanda zai fi dacewa kenan abin da bai kai shirka ba ko duk abin da ba shirka ba abin da ba shirka ba zai ji dacewa da wannan sai shi nan kai ne ka karɓi bashin mutum ka ne kana da halar biyan su kaki biyan sa har aka wai gari kiyama Allah zai gafarta wannan amma shirka ne a sai ba zai yi bikin mutum wa yadda ba zalika abinda da ba shirka ba sai dai abinda bai kai shirka ba idan muka ce abinda bai kai shirka ba sai zanto ma'anar shi ne duk abinda girmansa ya kai da babbar shirka Allah ba zai gafarta shi ba duk abinda ya kai girmansa ya kai daidai da karamar shirka kuma cikin abin da yake mallakar wani dan adam ne shi ma Allah ba zai gafarta shi sai in mai ya yake maka da kansa ina fata an fahimta sannan faɗin mu cewa abinda duk bai kai shirka ba ai kafirci ba shirka bane ba amma daidai suke da ne da shirka wajen girma annifaq munafunci ba shirka bane ba amma girman sa daidai yake da ne shirka wajen girma Da wani kafirci shi mai shirka ai yana hada Allah da wani ne ya kwatanta Allah da wani ya yarda da Allah ya yarda da wancan shi ko kafiri gaba ɗaya ma bai yarda ma da Allah ba gaba ɗaya amma girman ka ga iri ɗaya ne ويكثر zalika liman yasha wa qala al-khalil alayhi salam annabi ibrahim amincin Allah tabbata gare shi ya ce wajnubni wa baniya an na'bud al aslam wato san cikin addu'ar da yayi da yace rabbi da ja'al hadha al balada aminan wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rabbi ya ubangiji ija ij'al hadha al balada aminan kamar da wannan gari na makka ya zanto amintaccen wuri inda babu rigima babu tashin hankali a cikin cikinsa wajnubni wa baniya ka nesantar da ni da ‘ya'yana an na abudal asnam daga bautar gumaka kada mu bauta ma gunki ka nesantar da ni ka nesantar da ‘ya'yana bautar gumaka roƙon da annabi ibrahim alaihi salam ya gashi a matsayinsa na khalilullah a matsayin Allah ya nesantar da shi da ƴaƴansa daga bautar gunki wanda yake wannan shine shirka wannan na nuna hatta bayan Allah na gari manya manya ba sa amintuwa roƙon Allah suke kare su kar su fada cikin shirka ko ta magana ko ta aiki ba tare da sun sani ba idan ya zanto annabawa kansu suna bukatar su rinka roƙon Allah ya kare su daga fadawa shirka yanzu kenan wanda ba annabi ba ya zama min babu aula ya rinka jaddada wannan addu'ar koyaushe kuma wannan na nuna hadarin shirka da har annabawa da matsayin su amma suna jin tsoron kansu fada ciki wannan shine alakar masakiyar maganar da ayar dan bala yace babul khawf min shirki me ke nuna al khawf min shirki ba shi khalil khalilullahi annabi ibrahim yana cewa wa junubuni wa baniya an na'budu al asnam wato ka nisantar da ni ni da ƴaƴana an na'budu al asnam ka nisantar da mu bautar gumaka domin an na'buda ya zama anoma da khalil adai bi ta'wil al mazdar ma'ana ibadatul asnam kenan to sai waye waɗannan ƴaƴan da yake roƙon Allah ya kare su su da shi da su daga bautar gumaka waɗanda suka ce annabi Isma'il da Isa ai su kaɗai ne sa da ya tarihanci nan da wannan ba da wadansu yaya duk sauran jikoki ne wanda yake kalmar banin jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama waɗanda suka ce a'a dukkan wanda yake dangantuwa zuwa ga zurriyarsa kenan da Isma'il da Ishaq da ɗansa Yaqub da dukkan jikokinsa da suka biyo baya ne yake roƙa musu Allah ya kare su daga me daga bautar gumaka to idan muka ɗauki ma'anan farko cewa yana roƙan makansa da 'ya'yansa biyu Isma'il da Ishaq alaihi salam to wannan mun tabbatar Allah ya ansa addu'a ta kenan dan lalle waɗannan guda biyun ba su bauta wa gunki ba idan muka ɗauka cewa a'a kalmar banin a nan ta shafi ƴaƴansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa gaba ɗaya ɗin nan da suka biyo baya in Allah ya ansa addu'a nan? domin lalle a cikin wannan jikokinsa da tattaɓa kunnensa ana aka sami yahudi wanda suka fi kowa ɓarna a bayan kasa zai yi kenan Allah ya ansa addu'ar annabi Ibrahim bai ansa ba kenan to zai yi kenan annabi ya addu'a wa? madalla an sarfi ne an ansa wani bangare ba ansa wani bangare ba ba dole bane idan annabi ya ansa Allah ya addu'a Allah ya ansa masa gaba daya ya iya ba shi rabi ya ba shi rabi ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah karka halakar da al'umma ta da fari Allah ya an ansa ya Allah karka kawo ranan da kafirai za su murkushe musulmai ya zanto an dama jin ɗuriyar mu gaba daya Allah sai an ansa wannan ranar ba za ta zo ba a iya shan wahala a Bosnia a iya shan wahala a Somalia a iya shan wahala a wani bangare amma sai ka samu lalle a wani yanki duniya musulunci na nan da karfin sa ba ita a dangale masa hanci ba amma a sa wahala a waɗansu wuraren amma a ce gaba ɗaya a ina an hana kusa kat ba zai yiwu ba Allah ya riga ya ansa wannan yace ya ubangiji kar ka sanya al'umma ta su rinka fada a tsakaninsu su kashe juna a tsakaninsu Allah ce wannan kan ban ansa ba ka ga nan gurin annabi sallallahu alaihi yayi addu'o'i a sa waɗansu ba sa waɗansu ba a rashin ansa wannan ba dan Allah baya san annabi ba dan annabi baya daga ta ba a'a saboda wata hikima ta Allah da yazo saboda wata hikima boyayya a wurin Allah da haka annabi Ibrahim ya roki a kare shi da zurriyarsa daga bautar gumaka sai Allah ya ansa masa waɗansu daga cikin zurriyar hakika ba su bauta gumaka ba amma waɗansu ba sun je sun bijire ma Allah shi yasa da Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama dan sanya ka ka zanto shugaba ga mutane sai sai wa min zurriyati ya Allah zurriyata ma su zama shugabanni sai Allah ya ne la yanalu ahadi az-zalimin az-zalimin ba sa dacewa da samun alkawari na da bayar da shugabanci to wannan sai ya zamanto kenan a ce kamar ana nuna masa wanda ba azzalimi ba cikin zuriyarka za su dace wanda suke azzalimi fa za su dace ba haka da ya lokacin mutanen makka rabbi da alhaza baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati yace man amana minhum kaga anan gurin ya roƙe wa mummunai kadai sai Allah ce wa man kafara wanda ya kafirce din ba kuma shi ma zan ba shi ma'ana wani wurin Allah ya amsa wani wurin ya amsa gaba daya dan ga amina hikimar Allah kuma dan a nuna shi ubangiji Allah ta'ala mulkin ta cikakken mulki ne ba a yi masa kutse. dan ya zanto akwai karantarwa a cikin wannan abin da ya ga dama yake innahu wato fa'alun lima yuridu ne fi Allah abin da ya ga dama yake zartaswa wani cikin annabawansa ko mala'ikunsa baya turta ka kan abin da baki ya so ba baki ya zartar ne ba Allah ta'ala wannan shine hikimar ta wani lokacin annabi yayi addu'a Allah ya wannan dai ba za a baka ba to idan ya zanto annabi yayi addu'a a wani bangare Allah sai ba za a baki ba saboda wata hikima ta Allah to wannan zai sa kawai ka ki aiki ka sai Allah samu a tutar annabi gobe kiyama kuma sai Allah ya ansa ko a samu karkashin ce tana annabi kuma sai Allah ya ansa ba zai yi ba wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wa fil hadisi ya zo cikin hadisi akhwafu ma akhafu alaikum الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء wannan hadisi ta Muhammad ibn Abdul Wahab ya kawo shi ba tare da ya fayyace maruwaitansa ba amma hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito shi haka Imam Tabarani yadda lafazin Imam Ahmad yake a cikin Musnad إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر هو الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ومن shine cikon حديثه wato annabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafa alaikum lalle mafi tsoron abin da nake ji maku tsoro a shirkul asghar karamar shirka kalu sai sahabbai suka ce wa ma shirkul asghar menene karamar shirka ya rasulullah ya manzon Allah kala sai yace ar-riya'u ita ce riya kala Allah ta'ala sai annabi ya ci gaba da karin bayani yace Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah zai faɗa yawmul kiyama a ranar tashin kiyama idza jazan nasa bi a'malihim idan ya kammala yawa mutane sakamako da ayyukan su sai Allah ya ce da masu riya izhabu ila allazina kuntum tura'una na dunya ku tafi zuwa wurin waɗanda kuka rinka yin aiki don su yaba muku a duniya hanzuru ku zo ku bincika ku gani hal tajiduna indahum jaza'a shin za ku samu sakamako a wurin su ko ba za ku samu ba wannan shine cikin hadisin as-sahid a cikin hadisin wanda ya shafi matashiyar maganan babin shine ne inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi tsoron abin da muke ji muku tsoro shine karamar shirka mun riga mun bayyana ga babban shirka kuma ta fi hadari amma sai zan zanto annabi yana jiwa al'umma tsoron karamar shirka bai ce na abin da nake ji muku tsoro shine babban shirka ba sai ce babban abin da nake ji muku tsoro akhwaf kada ala wazan afa alkina mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka saboda me saboda me shine aka ce saboda ita karamar shirka a boye take babba a tarihi take don mai hankali zai iya nisantar ta musamman wanda suka fi kowa hankali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba sai an tsoratar musu ita ba za su guje ta amma karamin shirka za ta iya boyuwa har da su irin su sa annabi ke ji musu tsoranta ina fatan kun fahimta to wannan shine hikimar cewa ana ji musu tsoranta na biyu idan ya zanto sahabbai kansu ana ji musu tsoron karamin shirka to wanda ba sahabi ba mun ba da aula Ba sahabbai tare da cikakken ilimin su da su da jin tsoron Allah su da su Qur'ani na sauka da danyensa suna ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su amma duk da haka ana jin su tsoron su fada cikin karamin shirka to ina ga wanda ba yake ba sahabbai da kuma in ba da aula ya kasance a jin su tsoron ya fada cikin karamin shirka ina fata an fahimta to da aka tambaya annabi ma huwa shirkul asghar sai annabi yake arriya shine riya lafazin arriya an ciro shi ne daga kalman arru'ya yadda yake da mafi dinsa ra'a mudari'i dinsa yura'i mazhar din sai zama riya'an kamar qatala yuqatilu qitalan kaga daidai ke da ra'a yura'i riya'an dukkan su ala wazni fa'ala yufa'ilu fi'alan to da arziya. wato daga kan lafazin arru'ya ne wanda ke nuna ido ma'ana nuna wa mutane aikinka kai wani aiki don mutane su gani to menene hukuncin mutum ya yi aiki kuma dan mutane su ji ba su gani ba zai shi karkashin wannan hadisin ko gani su gaba? ba domin rede a gaban mutane kai sai su gani amma akwai sama wanda muka fi sani da suna as-sum'a shine kai aikin ba wanda ya sani sai ka zo ka ba da labari makasudin bayar da labarin ka don mutane su yaba ma ki ka yanzu ka ji wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza shin wannan sun gani ba su gani ba amma menene yazo gare su labari kai ka ba da labarin don su ji kuma su yaba ma kuma suka ji suka yaba din misali to wannan zai je karkashin wannan hadisi ko gare su ba to ai ga shi da zai karkashin mariya ba duk illar ɗinki duk illar ɗinki wanda ya nuna aiki ya nuna dan wata manufa dan kawai nuni ko dan ayaba aha wanda ya bada labari ya bada labari ne don ya kosar da yunwa ta labari ko dan ayaba to karshen sakamako dai iri ɗaya ne in shi kenan shi zai shiga cikin hadisin dan kar wani zai ce maka hadisin ya nuna arriya arriya kuma daga arru'ya ne arru'ya kuma shine aikin da aka yi aka nuna dan mutane su gani ɗin nan daga nan aka siyo kalmar ariya to dan haka in labari ne ba zai shiga karkashin hadisin ba sai ka ce abin da muke bukata ba sunan ba karshen tafsir menene sakamakon da yasa mai riyariya riya me sakamakon da yasa mai sum'a yayi sum'a dukkan su manufar su shine ne a yaba musu to wannan manufar ta a yaba musu ita ta rufe aikin sawa'un nuni ne mutum ya ko labari mutum ya ba mutane ta iya wani ma baki ya ba da labari ba a rediyo aka faɗa a jarida aka buga amma manufarsa da ya kira yan jarida ya hira da su da a gane yayi kaza to wannan ne na rusa wannan aikin ba hasara irin wannan duk aikin da ne da ciki ta rusa shi amma za galibi yau mutane in ba sun yi ba cikin aikin ma ba sa jin daɗi da waɗansu ɗalibai yan bauta a ƙasa ne musulmi suka je wurin wani attajiri suna neman taimako za su sai tabarmi su sa a wani masallaci da dai waɗansu ayyukan musulunci sai musu alkawari ke ku dawo rana kaza da rana sai suka dawo sai duka zo suka same shi ya ci ado ya zauna akan kujera ga um, yan fadawansa a gefe guda suka yi suka sallama suka nemi a yi musu iso ya ce ce su shigo kafin su ya zikin tsari gasa haka sai suka shigo wajen su uku yace ya na ganku ku uku sai ai mu ne wakilan kungiyar ɗalibai musulmai yan bauta a ƙasa din ta ga mutanen banza yi na yan jaridar <laughs> kawai za ku zan ɗauki kuɗi na ba ku a banza ba jarida ba talabijin ba kaza ba kaza ki dalla ku tafi wani ya kore su to kaza Allah ka jira wannan shi amma wani ku kenan zai ne dan me dan wannan abaza a ce wani ba dama ne to wannan idan kai kuma kai aikin banza ba ka da ladan komai a wurin Allah gobe kiyama wallahi ba ka da lada ko fitika ba ka da ke a wurin Allah gobe kiyama Allah ya tsare mu to da a takaice ya yan uwa abinda muka fahimta cikin wannan hadisi lalle shirka tana da hadari tun daga shi kalamar ta ma annabi ya fi ji ma tsoron mu fada ciki kuma ya ji mu sahabbai tsoron fadawa ciki saboda ita shirka din nan karama tana rushe aikin da aka yi duk da bata fitar da mutum daga musulunci ba amma aikin da aka yi a ciki wato ya riga ya rushe kenan to shine malamai suke cewa akwai abun nan aikin dare suke shiga ciki nau'in wato yana da halaye guda biyu halin farko imari ya ta faro tun daga farkon aikin har karshen sa to irin wannan aiki gaba ɗaya ya riga ya rushe babu lada a ciki a wurin Allah na biyu shine wanda ka fara aikin da takawa da tsoron Allah da ikhlasi a tsakiyar aikin sai ya ta zo to wannan aiki ya ya rushe ko ko bai rushe ba ya rushe wanda da ya ci da ciki daga farkon sa karshen sa mun ce ya ne ya rushe na biyu tsiriya ya bata shiga cikin sa ba gaba daya ka fara sallar ka da ikhlasin ka ta kawa sai mutane suka zo sai ka rinka kuka a cikin kira'a saboda su haka kawai ko kai dogon ruku'i saboda su ubangiji ya ga ka dan su kai wannan dogon ruku'in ko dan su kai kan nan da a gani yanzu ka ga an farko da ta biyu kai ta fi sabilillahi ta uku ka zo kai dogon ruku idan saboda wane ko raka an farko kai kira'an kalami lafiya ta biyu kuma da ta zo ta shiga ciki dan wane ya zo ko dan su wane su yanzu wannan sallan ta ruce gaba ɗaya ne ko ko me ake ciki ko yana da rabi na abin da ya da ikhlasi rabin da kuma ikhlasi bai shiga ciki ya abin nan to abinda malamai suke cewa shine ibadar zaka kalla akwai ibadar da take salahu akhiriha muta'alliqun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha muta'alliqun bi salahi akhiriha akwai ibadan da take salahu akhiruha laysa lahu alaqatun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha laysa lahu alaqatun bi salahi akhiriha akwai ibadan da daga farko har karshe yadda ake bukatan gyaruwan farko ana bukatan gyaruwan karshe kafin ta gyaru gaba ɗayanta ko farko ta gyaru in karshe ta lalace ibadan ta lalace gaba ɗaya ko karshe ta gyaru inda farko dama an gina a kan firmi ibadan ta rufe gaba daya to irin wannan ibadar idan riya ta shiga ciki ko da a tsakiyar ta ne to ta rufe ibadar gaba daya akwai ibadan da take farkon ta da alaka da karshen ta karshen ta da alaka da farkon to irin wannan ibadar farkon inda riya bata shiga ba akwai lada za ka same su wajen Allah daga inda riya ta fado ciki zuwa karshe kuma ya rufe babu lada shine kaga kamar sallah karshen ta yana da alaka da farkon ta kayi raka'a ɗaya gyararra kayi raka'a biyu gyararra uku ya ka zo ta hudu sai kai rihi kai tusa ta hudu sai kadai ta lalace ku duka har ta farko har ta farko to haka kayi raka'a uku lafiya yi da ikhlasi sai ka zo karshe tar ya tafi da ciki sallah ta tashi daga aiki gaba daya ba lada a wajen Allah amma kai ne ka ware kuɗi kana bayarwa sadaka fi sabilillahi naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu sai ka ware kana bayarwa ka gama bayar da dubu ɗaya da ikhlasin ka da ka shiga cikin dubu biyu dubun ta biyu sai kuma da ya ta shigo ciki yanzu ka ga wasan dubu ɗaya tana da ladanta a wajen Allah wannan ta riga ta rufe ba ka da a wajen Allah dan wannan ibada ce wadda take manfakka wato a rarrabe domin in ka dama kayan niyya zaka bayar da dubu biyu sai ka bayar da dubu ɗaya sai ka fasa sauran akwai zunubi a kanka ba nufin komai a gaban ka wannan dubu ɗaya ba tana da lada ba to haka idan kai dubu ɗaya ta dubu biyu kuma sai riyar ta shiga ciki to wannan riyar ta ɓata inda can ya shiga banda nan gurin farkon ina ta an fahimta to don haka dai ibadar da yake auko mata a tsakiyarta za ku kalli wannan ibadar akwai ibadar da farkonta yana da alaka da karshe ba ta ingantuwa dole sai da gyaruwar duka bangarorin ta farkon da karshe to irin ya ta duro ciki ta rusa ta akwai ibadar da a'a wato farkonta baya da alaka da karshe to irin wannan duk inda ikhlasi ya shiga ciki ibadar ta yi kyau inda ya ta saki shiga ciki kuma ibadar ta rushe ya bayar da dubu daya da ikhlasi yana da lada sai ya bayar da ɗari biyar bari dan wani ya gani ta rushe in niyya ta sake dawo masa kyakkyawan niyya ya bayar da dubu ɗari biyar ta karshe kuma da kuma kyakkyawan niyya yana da ladanta yana fata an fahimta saboda ibadar ta zanto mutakatti'a to haka kuma duk ibadar da take guda ɗaya ɗin, wadda tana iya rushewa idan wani bangaren ta ya rushe to idan riyar ta duro tana durowa sai kai kokarin yaki da zuciya ka kautar da ita to wannan ibadar ta kai bango ba ta lalace ba amma idan riyar ta ci galaba a kanka aka yi ta tafiya to wannan ibadar ta rushe amma tunanin ya wanzo maka yana wanzo maka kuma sai ka tana Allah sai kai maza ka wannan to wannan ka riga ka tsira da ibadarka da ka wani daga cikin magabata yake cewa ba abin da ne yaki da shi a duniya irin ikhlasi yace kusan kullum sai na yaki tsakanin zuciyata tsakanin na da shedan kan ikhlasi shedan na san ayriya ni kuma yana kokarin in murkushe zuciyar ta daina sarriya har waɗansu malamai ke cewa hikimar cewa annabi ya cewa sahabbai akhwafu ma ma akhafu alaikum a al-asghar din nan abin da yasa saboda galibi babbar shirka sahabbai ba za su yi ta ba li kamal ilmi saboda sukar ilmin su na biyu babban shirka din nan idan an yi ta shi mai shirka baya amfanuwa da komai kawai da yayi shirka yayi ta'addanci amma ita ne idan an yi dan adam yana amfanuwa da wani abu a duniyance to ita ko zuciya kullum tana son duniya duniya sama da lahira sai wanda ya yaki da zuciyarsa ne zai koya mata ya tilasta ta tafi ta duniya a tafi ta lahira akan duniya amma in ba haka ba ka'ida amma dukkan zukata an halitte su an ɗabi'ance su akan san duniya wanda kaga ya fita ya zama zakka to wannan wanda Allah ya arzuta da imani da ikhlasi yayi ta fada da zuciyar are koya mata sallahira amma a ka'ida duniya take so ka'ida kenan in mutum ya nemi ilimi in mutum ya yi wa'azi in mutum ya karantar in mutum ya nemi kuɗi in mutum ya nemi sarauta in mutum ya nemi duk abin da ake nema a ka'ida dan duniya ake neman wannan zuciyar dan adam tana neman wannan da duniya wanda kaga ya kautar da wannan ya nemi lahira to wannan yana cikin ulul azum kenan minan nasu ba minan rusul ba cikin da magarin mutane yana cikin ulul azum din su wanda ya yaki da zuciyarsa saboda ka'idar zuciyarsa so duniya ne ba Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-ajila me kace al-ajila duniya kenan wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-mala hubban jamma ta'kuluna as-sirata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma duk wannan zuciyar kenan a haka take kan abu wanda yake na gaggawa sai wanda ya fada da zuciyar sai tarbiyyance ta kafin ta so gaskiya kafin ta fuskanci lahira ga dangadan to shi yasa annabi yace inna akhwafa ma a akhafu alaikum ashirkul asghar saboda a cikin ashirkul asghar ne zaka yi aiki dan yabo kowa ko na son yabo ila kai aiki don neman girma kowa ko na son girma yi aiki don waɗansu manufofi kowa na da wannan manufofin sai wanda Allah an sa da imani da zai yaƙi zuciyarsa ya ladabtar da ita ya ce a hirdinki ki sa ga tsayin su wahala don saboda wani abu na duniya na shirme sai dai koya kansa sun lahira to talaf kullum har dabara da suke don su koma kansu wannan shine kullum da daddare sai ya ma mutum ya kansa kididdiga hisabi awa goma sha biyu a yau menene kirki menene wanda ba na kirki ba mai kirge ya kirki mai kirge wanda ba na kirki biyu ga wanda ya fi yawa wanda ne na kirkin wanne ne ne shi tsakanina da Allah ba dan wane ko wanta ko suwane ba wanne ne kuma yi dan suwane ko dan suwanci wanne ne ne dan ayaba ko dan amona ko dan na akwai lokacin ka yi ibada ma a shirme shine yi dan ayaba to wannan yaban kila ka dan amfana da shi to amma akwai wanda zai kuma wani abu na ibada dan ya bada hauki wai kawai don ka kai ka ji haushi kuma ba lada inna malamalu amalu yanzu da ka ji haushi ne ya amfana da shi me na gwada ko ɗanɗanon da ya ji irme kawai wannan ko tana da yawa cikin mutane ta kai ta kawo dan da mutum zai tsaya kawai kusa da kai yana fara zikiri dan ka ji haushi ba da Allah ba shi lada ba mutum ya tsaya na salati ga annabi dan kai ne dan ka ji haushi ya kwana yana maka da la'ilu aka dan kai ne dan ka ji haushi da dai ba wahabiyan nan yana nan bare ji haushi wani ma kawai kana tafiya ya ganka sai Allahu waye zikiri dan ka ji haushi to wannan kaga zikiri ibada ne amma shi yayi dan me dan ya baka haushi innamal a'malu binniyat in ka ji haushin ba dai ladan in ma baka ji haushin ba hasara goma da goma ta kan masa ba lada akwai kuma wanda ya sa kasid na karatu don wani makocinsa shi ma ya ji haushi kasu da aka yi da gargaza kamar sai ka sa dan da haushi saboda an buɗe ta a kasu <laughs> wallahi kai ma ka da lada ko da jisun kobo wace abinda malamai suka ce kenan ka sake ta in lokacin da bai fita ba in ya fita ko mutum ya yi hasara da ba ramuwa na'am eh? ya eh. Eh. wanda ya ce wai shi ne yake sallah da daddare sai karatu sai waɗansu suka ji suka ce kai jiya mun yi tuzin kira'a kana tashi a gidanka da dare. to wannan kai za ka yi kokarin ka ka akwai hanyoyin da za ka bi ka kare kanka kar wannan ya banka mori da shi Mai ya ka isa kai ina jin wani mai kaji ai ba kariya kai ba wani yaji waye wannan wani amma shi ka ba shi ihamin cewa ba kai bane sakon da ka so ya fahimta ba kai bane duk da ba da wannan lafazin kai amfani ba kai ina jin wani ne kaji ai ba kai ba wannan amfanin fadin haka dan kar wannan yaban ya zo ya sa ka ji daɗi ibada ta ruhi yan ba mun karanta ba na baya wanda aka ce waye ga tauraro ya fado jiya sai yake ni ne na ganshi amma lokacin ba sallah nake ba <laughs> duk ne sun ne hmm. a babin baya da makaranta ko eh ban ji ba idan mutum ya shigo ya ce a'udhu billahi ya riga ya wannan ba komai ba komai wannan babu babu laifi dan ya isti'aza dan yi kori shedan wa yamma yanzu ganda kamina na nazgun fasta in billah akhafu ma akhafu alaikum ashirku al-asghar fa sai aka ce mene ashirku al-asghar fa qala ar-riya sai ce shine riya ina fatan dai mun fahimci hadisin to da kyau wa an ibn mas'ud radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وانا حديثي عن كرقودة عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce man mata dukkan wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani Allah wani wanda ba Allah ba niddan a matsayin kikiya ga Allah dakalan kalanna to zai shiga wuta wannan hadisi Imam bukhari ya rawaito shi a kitabut tafsir shine jerin hadisi na 2297 man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar dukkan wanda ya mutu yana kiran wani wanda yake kishiya ga Allah dakhala an zai shiga wuta to wannan hadisi abu guda uku ne abu na farko yad'u wanda lafazinsa daga da'a mabinsa kenan yad'u mudari dinsa mazhar din sai zama mai addu'a'u duk wanda ya mutu yana kiran wani ko yana bautar wani duk inda ka kaga lafazin da'a ko yada'u a cikin alkur'ani ko hadisi yana magana ne akan nau'ika guda biyu na addu'a wanda mun sa faɗin su nau'in farko du'a'u ibadatin nau'i na biyu du'a'u mas'alatin abinda ake nufi da du'a'u ibada shine bauta ibada wato ka yi amfani da ɗansu lafazza na girmama Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu lahud din wa law karaha al kafirun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim dukkan lafizza da suka kunshi zikiri wanda abin da ke cikin su shine girmama Allah da tsarkake shi daga dukkan tawaya siffanta shi da dukkan kamala idan mutum na furta su a baki da su kunshi wani roƙo na a bani kaza ko a kare ni da kaza ba amfani da wannan lafazin shine ake kira du'a'u ibada yanzu duk lafazin da makaranta a baya baka roƙi komai ba kana da yafi tabbatar wa Allah abin da ya cancance shi kana kore masa abin da bai dace da shi ba da kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ka ce duk duniya ba abin da ya cancanta abota masa da gaskiya sai sai Allah a fakaice duk abin da ake bauta ba Allah ba kana kace masa hanci kenan wahdahu la sharika la shi kada yake baya da abokin tarayya lahul mulk cikakken mulki nashi ne walahul hamd godiya da yabo na karshe shi yake cancantar sa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne iko da kan komai wannan duk yabo ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wannan duk yabo ne to dukkan kalma ta yaba ma Allah da gurguna masa wannan ita ce ake kira mai dua ibada amma du'a'u mas'ala Shi ne ka yi roko ka roƙi Allah wani abu. Ka ce Allahu mazzirne warhammi warzikune wa'azine wafu anu. Allah ma in ni a ka alƙa ilmun nafi'an warruƙan wafi'an waƙalban kati'an wa'an nan dami'a san wa nisa zakiran za kiran min kulle da. Wannan binne ne ne du'a mas'ala. Kira ne wanda ya ƙunshi roko, wancan na farko kira ne wanda ya ƙunshi ne. ibada tsantsa to kowanne ana kiransa da suna addu'a'u akan kawo addu'a'u ana nufin ibada akan kawo addu'a'u ana nufin me roko a cikin qur'ani ko hadisi da ana kawo wannan to nan sai Allah sai annabi ya ce man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakalanna da yace wa huwa yad'u duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah zai shiga wuta to wani irin kira kira na ibada yake nufi ko kira na roko ko duka biyu duka biyu duka biyu domin du'a'u ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai haka du'a'u mas'ala alafa. a'a wannan akwai inda ya halatta ka roƙe na wanda dan adam cikin abin da zai iya duk abin da zai dan adam zai iya yi ta bani wannan ba komai mutum ne ga naira ɗari a hannunsa sai ka ce ya zaidu urzuquni mi'ata naira ba da ikon ba sa ba za ta ba hannun ta da kace ni ya ta naira ta ce kai shirka ba kai shirka ba domin wannan arrisk din da ka roka ka roki nau'i ne na arrisk wanda yake da shi amma ruwan sama yana ansa sunan almatar sai ka ce ya zaidu urzuquna mataran minas sama'i yana da ikon saukar da shi a nan idan ka roke shi wannan kai ne shirka a can ku da yake da naira ɗari ya zaidu urzuqni mi'ata naira ya zaidu ba mu naira ɗari arzita mu da naira ɗari ka yi shirka ba ka yi shirka ba saboda wannan naira ɗari ɗin gashi yana da ita kuma yana da ikon miƙa ta sai ka roƙe shi ita babu laifi ai ka san annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al amma tare da haka sai ce fa amma latiman fala taqhar wa amma sa'ila wanda wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sannan yace wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was-sa'ilina wa fi rikab sai akwai da za su roƙa din a sai ana iya roƙon wani wanda ba Allah ba kuma ya zanto ba a yi shirka ba don haka roƙo wannan kashi biyu ne akwai roƙon da zai zama shirka akwai wanda ba zai zama shirka ba amma du'a'u wanda yake na ibada wannan guda ɗaya ne kawai Allah ake wa ba inda aka yi izinin ka bauta samu wani amma du'a'u wanda yake na mas'ala wannan take biyu ne ka iya roƙon mutum cikin abin da yake da ikon bayar da shi amma wannan ya zanto da kai shirka ba amma in ka roƙe shi abin da baya da iko a kai sai Allah to wannan ya zama ka to wannan shine rarrabe wanda ya na ku da haka kenan man mata wa huwa yad'u min dunillahi middan dakhala an-nar yad'u du'a ibadatin ko yad'u du'a mas'alatin fi ma la yaqdiru alaihi ahadun illa Allah to shine dakhala an-nar amma idza da'a ahadan du'a mas'alatin fi ma yaqdiru alaihi al-insan hal huwa shirkun abadan laysa bi shirk ina ba ta mun fahimci wannan gwari-gwarin haka ita abin da yake da ikon bayarwa ne ba ba ko ka ko kace dan Allah ko da kace dan Allah ba in ta kai ma ba ni ya baka duk da yayi mutakar yana da iko akan abin a'a da su yokar ka rikirkita da abubuwa wai sai da annabi ya ce masu roko in sun roka a wasa musu kasa ba waɗannan ne ce a wasa a kasa ba an bambance su a larabci waɗancan an ce musu almaddahina almadahina su ne maroƙa a siffar roƙo da muka sani a hausa wanda in ma dai sun haɗa gurub na ga kiɗa ga waka suna yi maka waka ka biyar su yawa sun waka ya biya su ko wani a tajiri ya biya su ko wani waka cikin gwamnati ke biya su amma wanda ma ba ma gurub din maka daɗin a ciki amma za su zo wajen ɗaurin aure ko wajen suna idan ka ta hukunta kirara in ka ba su kuɗi kayan sabo wallahi duk wanda aka ce ya wane mai kaza kaza kaza ya mai dubin mota duk abin da za su faɗa shine abin da malamai ke cewa duk abin da za su faɗa biyu ne ko dai su faɗi gaskiya ko su faɗi ƙarya in suka faɗi gaskiya kafin su faɗa dama haka suke to da suka faɗa mai sa ƙara in suka faɗi ƙarya sun faɗi abin da babu shi to ko me yana ba su kuɗin dan sun faɗi ƙarya ta kowace hanya ba su tantance a ba su kuɗi ba dan yazo ya ce maka ya wane mai gida da daki hudu kuma zan to gidanka daki hudu ne kaga gaskiya ya faɗa to wannan abin da ya faɗa meye sabon abin da ya me leburancin da yake bukatan biyan sa ciki amma gidan gidanka kawai dan karamin buloti yake ya wani mai hawa goma sha biyar ƙarya yi to me kuma da ya ƙarya za a biya shi yasa annabi ce umtu turaba fi yujuhil madahina duk wanda za su yi dan wani jikan wani dan a ba su kuɗi in kun faɗa ku ɗauki kasa ku watsa musu wannan umarni ne umarnin annabi ko ya zama wajibi ko musahabi yana nan a matsayin sa na wajibi har sai ka kawo dalilin da ya mayar da shi musahabi dan ba za ka iya ba kana jin tsoro sai nan ka bar wajen ko ka toshe kunna ka karkaje abin da yake faɗa amma wallahi mutakar zaka iya jarunta man dauki kasa ka watsa masa haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam amma roƙo wanda mutum na cikin larura mutum ne karamin ma'aikaci ila masinja ba almajiri ba malam karkace ba haka nace ba karamin ma'aikaci ko masinja albashinsa ka dubu daya dubu daya da tsari biyar an zo an kwantar da matarsa a asibiti tana da juna biyu haihuwa ana bukatan kashe kuɗi ɗari bakwai dubu daya dubu daya baya da wannan ya je ya roƙi wani don ya taimaka masa kan wannan matsalar da ta taso masa ba dan ya mayar da roƙo sana'a ba wannan ya halatta yi, in ya yi babu laifi irin sa ne Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar in kana da shi ka ɗauka ka baki in duka kake da shi ka bashi in ba duka ba ka bashi ko kashi ɗaya bisa uku ne je ne masauran a wani waje in ka da kofo ka faɗi magana mai kyakkyawa kaulun ma'arufun wa magfiratun khairun min sadaqatin a aza kyakkyawar magana da zaka faɗa ita ma abin nan ce in lam tajidu warakan ko in lam ajidu warakan yawman ala warqin da bihi ala sidqi fa inni sayyidul udi kamar da nake cewa in ina da kuɗi in ina da zinari da zan bayar da abokina to zan ba shi in ya tambaya in baya da shi to zan faɗa masa kyakkyawar kalma duk mai roƙona na baya hasara ko dai ya samu zinari ko ya samu magana mai daɗi haka ake so mutum ya zama ina wani balaraban kawai ya zo wajen Umar dan Khattab ƴaƴansa babu su fasiki me kake cewa na ka tafi tsaye da karbi haka ya hakuri ta wanka da sanan gurin yazo wajen Umar ɗan dan ya ce da shi wato a yace da shi ga ƴaƴansa duk ba su fasin kirki da hikima na cikin halin ka yi ya yazo samu Umar dan Khattab yace ya Umar alkhairi juzita aljanna uktubu niyati wa ummahunna wa kullana min az-zamani dunna yace ya Umar din da yafi kowane Umar alheri jihadin janna Allah bai ba ta aljanna Allah addu'a ya masa idan roƙon wani ba uktubu ci wa ummahunna ga ƴaƴana da mahaifiyarsu ba su da tufafi in tufafi wa kullama min az-zamani dinna ka zame mana garkuwa daga dukan da zamani ke mana daga sukan da yau da gobe take mana zame mana garkuwa sai Umar dan Khattab ya ce to idan na kusa idan na kifa yace idan aba hafsin la azhabanna yace abu hafs ya zan yi sai yi tafiya ta umar dan karabi ce idan hafsin bai kunu ma sai dan ko wanda zai faru <laughs> sai balaraban kawan ne yace takunu an hali la tusalanna yawma takunu al-uqayatu hanna wa mawqifu al-mas'ul bainahunna imma ila narin wa imma janna maganar kenan yace idan ma na tafi shi kenan me zai faru ba yace dai gobe kiyama za a tambaye ka game da halin da nake yau kuma uwa uwata wa tuhunna ranan da za a tara dukiyar da aka ba kowa ga dukiyar da mai ita wa mawqifal mas'ul bainahunna wanda aka ba dukiyar ga shi a tsakanin motocinsa ga shi a tsakanin nerorinsa da dalolinsa ga shi a tsakanin filaye da gidajensa ya kai ka samu ya kai ka kace sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya ya kai ka samu ya kai ka kashe yake wa da mas'ul hunna wanda ake lokadin yana nan tsakiya wanda ake tambaya yana nan tsakiya ya kai ka samu ya kai ka kashe yake wa imma ila narin wa imma janna in an gama tambaya ko dai ka tafi da kai ta tafi aljanna ba ma uku umar nan gaba da take da kuka sai ake ce a ba shi da shi da matarsa da ƴaƴansa su je su dinka Ya gama da wa'azi don haka idan mutum ya yi roƙo don saboda yana cikin larura wannan baya cikin roƙon da shari'a ta zarga matukar mutum bai mayar da abin sana'a ba amma mutumin da ya mayar da roƙo sana'a ya ƙi noma ya ƙi koyon sana'a ya ƙi leburanci ya ƙi dako ya ƙi dukkan wani abin da zai iya yi sai ya zama ɗan maula to wannan ko ya zama almajiri ko yana a ba da Allah a ba ta annabi albarkacin daren juma'a Allah ba ku mu samu ai ba tabewa wai ta na Allah ba ku samu kai da ka ba wai sai da an ba su ko kuma ku samu Allah nan ne su kada banda kai Allah da yake ujibu da'wata da'i ibada an wanda kuma ka roƙo kodin ya baka amma Allah ba su mu samu wallahi galibi haka ba hauke yake ne wato shi da ma ba za a ba shi kai tsaye sai da a ba ta wani shi ya samu ba hasara kenan wannan to wannan ko alama ba turban annaba ba ce ba a yadda ba kamar yadda bara sana'arka ba a yadda ba kamar yadda maula sana'arka ba a yadda baka roƙa dan ka ci sai in larura ce ta faɗo ma ba yadda zaka yi kana fatan da laruran ta kau kuma wannan abin ya kau to shi kenan shi kenan abin ya kau har a lokacin da fa shi wanda laruran ke faɗo ma ba ta iya magana da har sai da Allah ya magana cewa a rinka ba su للفقراء الذين أهتدوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف saboda kame kai da kame hannu ba a gane suna da bukata ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan idan kike yin gaba da ga yadda za a gane suna cikin gaba sun boye cikin jama'a sun saje da talaucin da wahala amma sun saje cikin jama'a sai ka ce suna da wadata bayan ba su da ita saboda wadatar da suke da ita to da haka ya uwa kun ga ka iya kasa maroka ko masu roƙon wani abu kashi uku maroka kashi na farko wanda suke kiɗa da waka ko waka ko kuma dai kawai roƙo idan an zo don ɗaurin aure su zuga wani su yi wani kirari don a ɗauki kuɗi a basu wannan haramun ne yin haka ki da wannan ci ne da haramun hukuncin su a shari'ance kamar yadda annabi yake ku dauki kasa ku watsa musu in sun roke ku ko in sun yabe ku din nan ku watsa musu kasa na biyu wanda ya roka saboda larura ta sado masa halin yau da gobe ne bai mayar da abin sana'a ba wannan babu laifi in ya roka ya halatta a bashi dan Allah yake lisa'il wal mahrum na uku masu allazi yahudin da masu maula wanda su ba kirari suke maka ba amma sun mayar da roko ko bara sana'a su da gobe sun yi wata sana'a wannan haramun ne hukunci kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi mutum da zai je daina roƙon mutane har sai ya tashi ranar tashin kiyama wa laysa fi wajhihi mud'atu laham fuska sa ko tsokar nama ɗaya babu zai tashi kwarangal fuska ta gobe kiyama to da haka man mata yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar mun ce addu'a iri ne ko du'a ibada wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai da haka in mutum ya roƙi ya bauta wani ya shirka du'a'u mas'alatin mun ce wannan za a kasa su kake biyu idan ka roƙi dan adam abin da yake da iko akan sa ba shirka kai ba idan ka roƙi dan adam abin da bai da iko akan sa sai Allah ne kadai to ya zama ne shirka to man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kalmar niddu a larabce daidai take da ashabihu ka iya cewa haza niddu haza kana nufin haza shabihu haza wani yayi kama da wani to duk wanda yake yake rayuwa wani Allah ya kamanta shi da Allah ko ya zaka kamanta shi da Allah ka ba ka roke shi abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah kaga kamar ka kamanta shi da kenan Allah shine wa huwa da umin dunillahi niddan kenan ka san ya ga mun kishiya da Allah sai annabi yake basalan nara wannan hukuncin su zai shiga wuta da kalar din nan zai limabi ne amma yana nuna abin da zai zo nan gaba zai shiga wuta to wannan shiga wutar zai shiga ne ya dawwama ko kuma zai shiga ne a masa azaba ya fito to malamai suka ce tunda da an kawo islaƙi zai shiga wuta ana nufin zai shiga ya dawwama kuma wannan zai karfafa da fadin Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an to ba ko yadda za a yi a ce ya dawwama an haramta masa aljanna fa sai ya zanto zaman sa na wuta ya zama da mun kenan duk wanda aka san a aljanna zaman sa na wuta zama dindindin kenan Allah ya tsare hadisi na karshe wani muslimin an jabir radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah tsira da mun ji tabbata gare shi yace man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nara man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala wanda ya gamu da Allah gobe kiyama la yushriku bihi shay'an baya hada Allah ɗin da wani wajen bauta da dakhala janna to wannan zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an wanda koya haɗu da shi arhalin yana hada shi da wani wajen bauta da dakhala nara wannan hukuncin sa zai shiga wuta shine imamun nawawi yake cewa abinda muka sani a ilmance duk wanda yake haɗa Allah da wani kuma ya zanto an bincika an ga shirka mai shirkun akbar to zai shiga wata din ya dawwama a cikin ta ba fita amma duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto shirka ce karama yake to wannan hukuncin sa zai shiga wuta sai dai ba zai dawwama a ciki ba za a iya fitar da shi daga karshe a kai shi aljanna tun da shirkar da yake karama ce ba ta kafa da dai sauran bayani da imamu nawawi wajen tantance wannan sannan malamai suka ce an ce mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya haɗu da Allah baya shirkanta shi da wani abu sai aka ce kawai zai ne zai shiga aljanna la yushriku bihi shay'an baya hada shi da wani abu zai shiga aljanna to wannan kadai na'am wannan kadai rashin yin shirka zai lamunce mu mutum shiga aljanna ne kai tsaye ko ya bayani yake domin ta iya mutum bai shirka ba amma ya wani rashin kuma yake shiga wata annan shirka wannan lalata sai sa malamai suka ce wannan hadisin sai ka hada shi da sauran waɗansu hadisan ba su waɗansu hadisan da ke nuna ana shiga wuta da waɗansu laifuka ba wai sai ka kaɗai ba ko kuma wannan hadisin lalle ka bashi waccan ma'ana kamar yadda muka faɗa daga Imam Nawawi cewa abinda ake nufi da shiga wuta in babbar shirka ce to ba shi ba shiga aljanna ne sam sai shiga wuta kuma in shiga zai dawama in karamar shirka ce to kila ba zai shiga aljanna ba karan al'amari a farkon al'amari sai an masa azaba a wuta to sai dai kuma ba zai dawama a cikin ta daga karshe za a cire shi a kai aljanna saboda me saboda waɗansu hadisan a waɗansu wurare da suke nuna hakan wanda duk suna da alaka da wannan masail din da ke cikin babin na farko alkhawfu min shirki wato mas'ala ta farko mun fahimci yadda bayan Allah suke jin tsoron shirka ko su kansu ake ji musu tsoron shirka bayan Allah da suke jin tsoron shirka da Annabi Ibrahim yace wajhu bani wa baniya an asnama kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mulay bin abi mulay ta yake cewa na jiki sahabbai manya manya har mutum 30 cikin sahabban annabi kowa na jin tsoron ya zama cikin munafikai ma'ana kowa bai baiwa kansa garanti ba ɗari bisa ɗari jin tsoro ke karwa wata rana kafarsa ta zamu ga Umar dan Khattab lokacin da Annabi ya kira sa Zafa ibn Al-Iman ya lissafa masa munafikai sai Umar ya kira shi ce da Allah Annabi ya lissafa da mu yake da lissafa da kai ba to kaga wannan suna da cikakken tauhidi kenan cikakken tauhidi shi ke nuna ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka kuma kullum baka ba kanka garanti kullum baka jin cewa mun hausa da mun tsira su wani ne suka rage kawai ta biyu تبيو أن riya amina kirki lalle riya tana daga cikin shirka kamar da mu bayyana الثالثة مسألة أكو أنه من الشرك الأصغر إتر يتم من كلمة الشركة من فهمتين من بيت جمع بيتي الرابعة مسألة تهدو أنه أخذ ما يخاف منه على الصالحين ريئتك مفي جمع أبن بيت جوا ولن صالحان باوي سفادة saboda salihin bawa zai zama salihin bawa ne yayin da ya zanto turare dan goma cikin al'umma wajen ayyukan sa na kirki da maganganun sa na kirki ko da wuya ka zanto mai aikin kirki ko maganganun kirki mutane da su yabe ka ba ko akan idan ka ko baka nan to idan aka yabe ka din cikin ɗaya cikin biyu ne ko wannan yaban ya ƙara ma himma ko kuma ka ci nasara wannan yaban ba ruwan ka da shi kamar yadda shi da shi da rashin yin sa duk ɗaya to wannan ka zama cikakken tauhidi in yaban ya ƙara ma himma to ko yaya ya tashi da cikin to ka galibi ne tana zuwa wurin wani eh, cikin ayyukan ibadan da ake sa ran samun aljanna kai tsaye nan riya take zuwa ta shiga ciki to kuma da haka ake biya har salihan bayi su fada ciki al-khamisatu mas'alata biyar qurbul jannati wan nari kusancin aljanna da kuma kusancin wuta ga shi an ce dukkan wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kaga kusa kenan duk wanda ya mutu na shirka kuma zai shiga wuta kaga kuma abin a kusa kenan eh wanda ya mutu yana shirka kuma zai shiga wuta السادسة مسألة تكدا الجمع بين قربهما في حديث واحد yadda aka hada kusancin aljanna da wata cikin hadisi daya shine dai hadisin Jabir na karshe din nan as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wa law kana min a'badi an-nas duk wanda ya hadu da Allah baya shirka to zai shiga aljanna wanda ko ya hadu da Allah ya zanto yana shirka to zai shiga wuta wa min nas ko da mutanen zamanin sa ibada matakar akwai shirka a cikin sai ya shiga wuta kafa as mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima kaga ke ba wai ibada din ake so zuwa rubuce ba ikhlasi cikin ibada da ko mutaba'a a cikin ibada duk ibada fa abinda ake so ya tabbata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kai da ake bukata duk ibadar da zaka ta gangan jiki ce ta harshe ce ta kuɗi ce ta kuɗi da gangan jiki ce a haɗe abin da ake bukata a ciki la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ta yaya za a gane la ilaha illallah ibadan nan ba ta yi ta da kowa sai gawa sai ga Allah ta yaya za a gane Muhammadu rasulullah ibadan nan ta yi ta a tsarin koyarwarwa manzo Allah shi ke nan ka tabbatar da la ilaha illallah amma idan a cikin ibadar ka bauta wani ba Allah ba ka yi shirka idan da ka zo ibadar Allah kaɗai ka bauta amma ka yi ta tsarin bid'a ba tsarin koyarwar annabi ba ka yi bid'a ibada farisi shi yasa da shirka da bid'a suke da alaka da juna su ba da shirka da bid'a su da juna suke da mutum ya shiga bid'a to nan da kuma zai iya fadawa shirka kai tsaye kusa suke da juna dan makwabtakar da ke tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce makwataka kuma da ke cike tsakanin wato ashirku da albida'u domin la ilaha illallah in ta tabbata kenan la shirka babu shirka kenan muhammadu rasulullah in ta tabbatar da ita ne ba bid'a cikin maganganunka da ayyukanka amma in an samu tangarda cikin la ilaha illallah sai ta ne shirka in an samu tangarda cikin fahimtar muhammadu rasulullah din ta sai a samu bid'a duk ibada ta duniya sai wannan tashi da ciki la ilaha illallah muhammadu rasulullah matakar ba ta shiga ba to wannan ibada ba ta zama ibada ba shi yasa yanzu ko annaba sun yi tarayya wajen kira zuwa ga la ilaha illallah الثامنة مسألة تتكس المسألة العظيمة بدر مسألة من جرمة حين سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام wato yadda annabi ibrahim khalilullah ya roƙon makansa da kuma ƴaƴansa cewa a kare su daga bautar gumaka wannan kadai ya ishe ya mu gane shirka babbar abu ce kuma lallai ya kamata kullum mutum ya rika addu'a tun daga annaba ma sai da addu'a sai kai labari التاسعة مسألة ترى اعتباره بحال الأكثر annabi ibrahim abin da yasa yake tsoro a kare shi saboda ya san galibi mutum na jin taron jama'a to kuma taron jama'a da yawa sai ka samu shirka na shiga dan da yake wajin ibni wa bani an na'bud asnam sai ce rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas saboda su ka sun halakar da yawa cikin mutane to shi ta nake jin tsoron kar ni ko yaya na mu taron yawa din yayi izina da wannan ne al-akhiratu mas'ala ta goma fi tafsir la ilaha illallah kama zakara bukhari a wannan babu mun fahimci tafsirin la ilaha illallah kamar da imamu bukhari ya nuna tafsirin la ilaha illallah shine rashin yin shirka kenan mas'ala ta goma sha ɗaya. fadilatu zai salima min shirki falalan mutumin da ya kubuta daga shirka wannan mutum yana da falla mai girman gaske matakar ka kubuta daga shirka cikin maganganun ka da ayyukanka sabin da muka faɗa daidai Allah ya wani da wannan kai kuskure Allah ta tafi wasu salamu alaikum kan farko yana cewa idan mutum yana cikin aiki sai ya fice ne na fi shigo amma ke ta kokarin kore wannan ya din to ne matsayin aikinsa wannan aikinsa yana nan bai lalace ba mutukar da ta riga ta kan kama ba ita ko malamai dama sun ce ko kana cikin aikin ta zo amma tana zuwa sai ka kautar da ita wannan aikin ka ya tsira shi yasa kullum magabata din suke ta kokarin zaddin niyoyin su cikin maganganun su da ayyukan su kuma suke yawaita ibada babban abin da zai lamunce maka ka san shirya farko dai ka rinka yawaita addu'a kana isti'aza Allah ya kare ka daga wannan din farko kenan na da lizimtar zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karanta littattafan magabata waɗanda suka magance wannan matsalar wanda ke sa mutum ya sami gyaran zuciya kullum yana wa zuciyarsa sabis don ayyukan su rinka yin kyau akwai littattafai masu kyau da magabata suka rubuta littattafan zikirai dai waɗanda suke da muƙaddima mai kyau kamar littafin alwajin sayyid na ibn qayyim muqaddima sama kawai wata duniya ce wajen gyara zukata da yadda magana akan zukata kala uku ne ga matacciyar zuciya ga rayayya ga marasa lafiya ko ita zuciya mara lafiya ya za a gyara ta wani hanyoyi ake bi ta samu lafiya wasu ya maganganu masu kyau a cikin littafin alwajin sayyid kafin ya dira kan da kiran da annabi ke a lokuta daban-daban wanda wannan su suke rayar da zukatan bawa wato galibi daga cikin yan da dama da suka nisanci zikiri irin na a sai ya zanto kuma sun nisanci har zikirin sunna din kuma ba ka kasa suke da sai yan kadan wanda zai da a safiya yanzu na waye gari zikirai kala nawa ne suka tabbata cikin bukari da musulun da sauran littattafan sunna daga annabi cewa annabi na yi da safe in ya yamma haka in ya zo kwanciyar barci haka in ya zo tashi haka wannan su suke gyara mutum ya kasance ya mai santa sai dan ba zai iya cin nasara akan ka ba don su ke dan iri biyu ne shaidan na mutane da shaidan na aljan shi shaidanin mutane idan ya zo maka da shaidan cuta aka kace ta masa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid shi yana adawa da kai kai kana mai da shi kamar shi shi ne kafi kowa kauna a duniya shi kenan sai ka zama surukin sa yana da kunya amma Allah ce mai da taha illa alladhina sabaru wa mai da taha illa zu hazzun azim ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri in ba haka mutum na gaba da kai kake ce za ka yi laluma da ki mutum ba ruwan shi da kai kake ce kana da ruwa da tsaki da ki wannan sai kai yake da sai shaytanin mutum shi ta haka ake biyo masa amma sai shaytanin aljanto shi wannan babu yanda za ba ka ganin shi ba lantana ka ba shi wani tukunci na kyakkyawar mu'amala shi dole ka fake wajen Allah kawai wa in wanda ganna ka mina shaytanin yanzun fasta izbillah wannan an tabbatar da wannan a wurare guda uku cikin Qur'ani an gane ko wurin farko cikin suratul a'raf shaytanin mutum a can gurin sai aka ce kudul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wannan dangane da mu'amala da shayatinul insu kenan shayatinul jinni fa sai aka kawo wa yamma yanzu zan laka min shaytan min rajin fasta in billah innahu sami'un alim a cikin nabi kuma wurin shine cikin suratul mu'min cikin suratul mu'minin da Allah ya ce idfa jannati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wannan dangane da mu'amalar ta da irin kenan in ya ma gona kamar ya gurbin kyakkyawa in fa billati hiya ahsan ala nahnu a'lamu bima yasifun na gaba shayatin jin ta kace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an hadirin dole sai ka fake da ubangiji na uku shine muka fara kawowa fa idan da bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا جهه بن عظيم ومن شياطين الإنس كمان شياطين الجن كما وإلا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم أتكلم في الأعراف إنه سميع عليم أتكلم من سورة الفصلت إنه هو السميع العليم da haka da yawa daga cikin magabata bana manta Sufyan ne yake cewa farko da muka fara neman ilimi muna cikin taken neman ilimi balagar neman ilimi yace ba dan Allah muke nema ba kawai dan mu takara da abokai dan mu yar' amma da karfi sai Allah ya arsa mu da ikhlasi ikhlasi yazo shine Imam Zahabi yake cewa ka ga manya na gari da suke wa kansu adalci inda suke tangarda su fada dama ɗabi'ar magabata kenan da mai bin halin su in yi laifi ya fada inda kuma daidai take ya fada yace yanzu da zaka nemi dan tsiyarin neman ilimi kace dan wa kake neman ilimi ta aidan Allah kake yi yace amma ga suna da yake farko dan takara muke neman ilimi da wuya kuma ilimi ka fara neman shi wannan takarar da kake gaba takara da sa'anninka takara da waɗanda kake ganin ka kawo su nuna da wuya mutum yana neman ilimi wannan bai shiga ba illa man rahimu rabbuka sai dai kullum kana faɗa da zuciyarka dai kana roƙon Allah ya kare ka amma ka ce ga kake tun da ka fara neman ilimi da islamu kake har karshe in ma ka faɗi wannan kawo da kanka gara ma ka faɗi gaskiya kawai cewa lalle akwai riya a ciki amma ana roƙon Allah ya magance ka amma ba za ka iya ba wannan yake cewa shin mutum zai iya tsara wata addu'a domin ya roƙi Allah da ita kuma zai iya koyawa wani ya roƙi Allah da ita idan ka tsara wata addu'a ka roƙi Allah kuma ya zanto din a cikin wannan roƙon babu sabo a ciki ya halatta ba amma abu mafi dacewa shi ne ka koyi samfurin ibada din addu'a din daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin cikin duk abin da annabi ya roƙa abin da duk kake so ka roƙa na alkhairi annabi ya kawo lafazan da zaka yi amfani da su abin da duk kake jin tsoron ka ka kauce masa na sharri annabi ya kawo lafazan kuma sai annabi ya kawo kalma duka bata fi layi ɗaya ba da kowa zai iya mace da namiji tsoho da yaro amma kaga ta kunshi alherin duniya da lahira gaba daya gaba daya wanda in kai ne zaka yi saboda rashin hikima irin taka saboda rashin basira irin tawa sai mu cika lissafi har yanzu mun manta da wani abu mu roƙa ba amma annabi cikin kalmomi kaɗan sai ga tattara ababe masu yawa kamar inda yake lokan eh, wato attuka wal afafa wal gina inni as'aluka tuka wal afafa wal gina attuka kaga tsayawa akan tafarki madidi in bi umarni in bar kuma abin da aka hana al asaf in zanto kamamme mai daga abin da ke jikin hannun mutane don wannan zai ja mun kaskanci mai daga aukawa cikin haramun aukawa cikin zina aukawa cikin sata aukawa cikin sama da faɗi dukkan wani nau'i na kamewa wannan ya shiga alghina ya Allah ina neman wadata wadata ko iri biyu wadata ta dukiya wadata ta zuci kowace aka baka kana da bukatarta kuma in ba hada ma duka ba kana cikin talauci in mutum na da wadatar zuci ya da wadata ta yau da gobe dole rayuwa da za ta yi masa wahala duk da Allah ba shi zuciyar da zai jure amma dai rayuwa za ta dan wahalar da shi in mutum na da wadatar zuciya ya da wadatar zuci to wannan gara ma talaka da shi ba zai ci mai kyau ba ba zai iya mai kyau ba kullum tari ba iya ciyar da iyalansa ba iya ciyar da kansa ba iya musu sura ta alfarma ba iya wa kansa abin hawa ko gida da zai yi gida duk ba zai iya ba ko ba zai iya ba wani ba shi ya mallaki miliyoyi kai da kake samun naira dubu hudu ko dubu biyar a karkashin sa hausa ke bi idan wani abokinsa ya zo ya maka kyauta a matsayinka na yaron sa hausa ke bi ya mallaki miliyan hamsin miliyan sassin ila har miliyan ɗari in ya ga wata harka za ta zo kana yi masa aiki kuma ka je ka samu wata harka a baya da za ka samu dubu ɗari har sai ke yi ƙarfin ta ma sallame ka ya na ka auri kaza to wannan wato ke kenan wannan na ƙarshe mai irin wannan dukiyar baya da hutun zuciya kullun harin sa baya kallon adadin mutane nawa yake a suwa suka fi dan ya kamo su wani ya fi shi yawan gidaje sai ya kamo shi wani ya fi shi fulote sai ya kamo shi duk fulotan da sun kare gaba daya an zo har kududdufi ake bi a kududdufi za a auna masa tsawon abin nan ya zo ya cike a wurin ko da gefen sa dama da hauni ba a cike ba duk rumfuna sai an sai yan kasuwa kanana masu jarin dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku su shiga cikin halin kakanika ne duk wanda yake sayan wannan ba sai dan larurar sa ba ba kuma dan larurar ƴaƴansa ba don yana da abin da irin funan ne in gidajen ne adadin ƴaƴansa adadin kowa zai samu gida uku da rumfa biyar ko shida kuma a sami ɗoriya a kai amma har yanzu yana kyashin taka take kaɗai ya zai ya kama shugaban local government a hannu ba a kwace taka a baki za su irin waɗannan da yawa ya za a yi dukkan wani filin wasanni a matse su a mayar su rumfuna ya za a yi kowane ya zama rumfa bayan an ba ku rumfuna ma an ta kasuwa an gama kawai in kai wasa sai wani ya je sai daidai kofar kantin ka kuma kuma idan aka zo za a yi kantin tunda haya zai bayar ba shi zai sa kayansa a ciki ba sai a rinka yin kantin ɗin ko teburi ma bai isa ba sosai ballanta na kujerar da za a zauna saboda wurin da ya kamata a yi kantuna biyar sai a yi kantuna goma sha duk a marmatse kuma su sai ta ga dubu ashirin a shekara wallahi sai mun ta jinsin mu mota in ba haka ba duniya za ta kai mata da wuta to wai dan kana fara dukiya kuma baka tara kwanakin za ka kace ba ko ba ko rashin basira da wuta wannan ka tara dukiyar mai yawa tana bukatar a yi shekara goma a yi shekara ashirin ana ci ko komai bai shigo ba dai ta isa wannan shekaru ashirin ana ci ko ba ka da tabbas kwana ashirin to sai yi aya. ka tara dukiya baka tara kwanakin kashe ta ba a yamakon da ta taru yi wa kanka gata aikin alheri wanda ka ji annabi ya faɗa kuma ka san cewa mayan yantiku anil hawa yace al muqtiruna hum al wanda aka ba da yawa anan a can sune talakawa sai yace gaskiya yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza yake sai wanda ya ɗiba ya bayar nan ya ɗiba ya bayar nan gaba da baya gaba da kudu da arewa to sun ne humul mukufiruna can kuma suna da na can amma duk wanda yake a ta kalilan wa aka da to wannan sai muku humul ya yawmal qiyamah masu kudin nan su ne talakawan can aka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce fayyato gaskiya ce sai wanda ya yawaita kyauta yawaita sadaka yawaita ciyarwa yace man zama qaraba aw miskinan zama qaraba to sai ko mutum ya yaki da zuciyarsa kafin wannan don haka dai abinda za ka roƙa kullum ka iya ganin abu ka ya Allah ba na abu kaza kuma idan to ba zai zama maka alkhairi ba sai amma in ka bi samfurin addu'ar annabi sai ga akwai hikima a ciki inni as'aluka al gina. ko as'aluka tuqa wal afafa wal gina. sai kaga ta ga mai komai da komai a ciki inni as'alaka alkhaira kullahu ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udhu bika min sharri kullihi ma alimtu minhu wa ma la a'lam annabi sai na roƙonka alheri gaba daya abinda na sani da wanda ban sani ba ina roƙo ka tsare ni sharri gaba daya wanda na sani da wanda ban sani ba dan Allah akwai dangin alkhairi da sharri wanda bai shiga cikin wannan addu'ar ba to mun rafa zaka yi da wannan in kai a tikali sai ka tilasta kawa alkhairu kulluhu dukkan dangin alheri ya shiga ciki har kuɗin ma dai sun shiga ciki din kullu suna kuɗi sunansa alkhairu inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu alkhairu anan almalu inna batasha rabbika lashadid ba abin nan kai abin nan san da yake cewa wa innahu ala zal innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil khair lashadid alkhairu anan shi ma almal da haka as'aluka alkhaira كله قم ya shiga ciki الشر كله قم min sharri kullihi كيف ya shiga منه وما لا ce ma alimtu minhu wa ma a'lam wanda na sani da wanda ban sani komai kenan wannan yake idan mutum ya sa kafir mai zafi amma dan dumin mutane su gane ba dan ya ba su haushi ba kuma ma yayi laifi inna mal a'malu bi tsakaninka da ubangiji in ka yi don su gane fa lillahi alhamdu in ka yi don ka ba su haƙi kuma to kuma dai shi ne mu dai mun riga mun faɗa yanzu ni zanin kai ne za ka tuntuɓi zuciyarka don mai kai domin kafir mai zafi ba a ko ina yake dacewa ba waɗansu kila za su fi buƙatar kafir wanda yake ba mai zafi da yawa ba duk da cewa akwai wanda suna buƙatar mai zafin mutane kala biyu ne ko wannan yake cewa mutum ne ya tashi yin du'a'i na ibada kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yin zikiri dan ya masa wata bukata ya halatta wato du'a'u ibada yana da alaka mai karfi da du'a'u mas'ala idan ka zo za ka roki wata bukata yana daga cikin ladabin addu'a ka fara gabatar da du'a'u ibada kafin ka gabatar da mas'ala din da kake so kafin ka roki Allah ka fara kira shi ka fara masa yabo sa malamai suka ce daga cikin ladubban addu'a dama akwai su kamar haka wasu daga cikin ladubba na addu'a farko idan mutum zai addu'a yake ya zaɓi lokaci wanda yake dama akwai tsarin ansa addu'a ciki to wannan kuma lokuta suna da yawa idan ka yi azumin nasila lokacin buɗe baki lokaci ne na tsarin ansa addu'a ko azumin nafila ko farilla ko ramuwa ko ada'i in dai ka zo buɗe baki lokacin an addu'a ne bayan an kammala kiran sallah na farilla a masallaci kafin ikama wannan ma lokaci ne na an addu'a annabi ya ce addu'ar da aka yi ta wannan lokaci ba a je da ita saboda haka ke bantar lokaci ha kuma da asubahi kamar tun da karfe hudu har zuwa lokacin rana za ta fito wannan lokaci ne mai albarka da ake sa ran an sa addu'a a saboda haka haka dacewa da dalilin da kadari shi ma wannan lokaci ne na an sa addu'a da dai lokuta mutum ke banci lokaci ko ya dace da hali yanayi yanayi daga cikin yanayin da ake ansa addu'a kamar mutum na cikin matafi halin tafiya halin na ansa addu'a tafiyar nan yi ta ne a jirgi daga nan zuwa Lagos a mota ka tafi a kasa ka tafi kan jaki alfadari ka tafi halin ka dai na matafi kana da dama idan ka addu'a Allah ya karba maka na biyu idan mutum ya zo addu'a zai daga hannu saboda ana bukatar daga hannu a wajen addu'a tawatar ahadisu fi zalika hadisai mutawatirai suka zama wajen daga hannu wajen addu'a na uku wajen abin da zaka buɗe da shi ya zanto yabo ne ga Allah ko da alhamdulillahi rabbil alamin kadai kace na kuma ka kara da waɗansu kalmomi da haka annabi yake koyar da mutane ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-azizul mannan sai ka roki addu'a bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta ajiye ya kare al'aziz almannan sai ke bani kaza ha kuma ya zal jalal wa ikiram ya hayyu ya qayyum duk wannan yabo da zaka marala ma Allah ta'ala idan ka yi yabo na biyu na abu na gaba salati ga annabi kana ga mai ban Allah sai ka kawo salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam saboda ibada ce mai girma yin salati ga annabi in ka gama wannan sai ka roƙan wa duk abin da kake so na alkhairi ka nemi tsari daga dukkan dukkan dangi na sharri ka gama wannan sai ka roƙa ma iyayenka suna da rai ko sun mutu ne dai ka roƙa musu ka gama wannan sai ka roƙan wa dukkan mummune maza da mata su shiga ka'idar addu'a annabawa kenan da haka annabi ne yake rabbi gifirli wal walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wa la tajidu zalimin illa tabara in ka gama addu'ar baka shafa a kanka kawai sai ka sauke hannunka nan ka gama addu'a to da haka dai ka iya du'a ibada ka hada shi da du'a mas'ala nan take ina eh yawa eh eh eh tare da gaske eh kiran wani Allah ne yana cewa shine zai zauna sai ce ya rasulullah ko zai tashi ya ce ya nabi Allah yana cikin kiran wani Allah kan kira wani Allah bai dace ba bai dace ba akwai idan a hankali ake tafiya ne karatun zai zo babi babi za a zo wani wurin ka ji kamar da mu ake kawai mu kadai nan garin banda mu ba ma kowa kamar annabi da mu kadai yake ba ma karatu yana tafiya a hankali a hankali kuma amfanin karatu shine kullun ka ji wani abin da ya shafe ka sai ka kokari ka gyara ka ce an mun habaici ko an faɗa mun ba daidai ba wallahi yau mai karatun ma bai san ka ba bai san ka zo ba shi ma ya bi ta kansa in dai mutum zai karatu wallahi sai ya bi ta kansa sai ya bi ta kan karan kansa ba qur'ani da karanta ba ko hadisi a annabi yana magana duk duniya bai sai banda mai karantawar to dan saboda haka ka'idar shi ne in ka ji laifin ka sai ka kokarin ba Allah ya yafe maka duk abin da kai na baya ka dauka kai bisa ga rashin sani Allah ya yafe maka shi kenan ka riga ta huta amma ka tsaya ka kafe a ah, ai mu iyaye da kakanni ake aiki ta dan me za a ce mana kaza yau shikenan ga ba da wannan ansar gobe a kiyama kenan ya hakuri a ta musallau kuma ya hakuri ko da su ne da wani sallau salamu alaikum